ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartawa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 20 ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta 1447 da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda yake daidai da tara ga watan Maris shekara ta 2026 miladiyya. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabar rahma Muhammadu na Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabarkinsa sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikin su. Bayan haka bi Allah ta'ala za mu ci gaba daga yadda muka datsa aya a jiya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 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أصعب قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا فقال لا خض إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق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 sun tabbatar kuma ba su da shakkan cewa Allah yusuf alaihi salatu salam, ba shi da laifi cikin wannan al'amarin da ya faru amma kuma suka zai cewa la yasjununnahu hatta hi abin da dai fi dacewa shine su kai shi kurkuku zuwa wani lokaci ah, mun fara bayani jiya muka ce malaman tafsiri sun abinda tsokacin da suka yi anan shine cewa suna son su wato karkatar da tunanin mutane domin duk da cewa sun san bai laifi ba amma barinsa zai sanya tuhumar matar shi sarkin ya karfafa kuma ya ci gaba da yaduwa amma idan aka kai shi kurkuku zai kreatin ɗin impression ɗin cewa laifin nan da ya aikata ya tabbata shi ya sa aka kai shi kurkuku so shi ya sa, wannan ya nuna cewa ba duk mutumin da aka kai shi kurkuku ba ne yake da laifi ba ana iya kai mutum kurkuku domin ya aikata laifi kuma ana iya kai mutum kurkuku alhali kuma yana da mai yana da gaskiya ana iya kai mutum furfuk alhali yana da gaskiya hakan ma hukuba ana iya wa mutum hukuba domin ya yi laifi kuma yana iya yiwa a yi wa mutum hukuba alhali yana da yana da gaskiya kamar yadda zai ya faru da nabi Allah Yusuf a alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala yake wa dakhala ma'ahu sidna فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال قض إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك Allah Ta الله تبارك وتعالى ce, wa'insu mutane biyu sun shiga kurkuku tare da nabiyullahi Yesu. ai sun haɗu a kurkuku su ma abin da ya shigo da su kurkuku wani abu ne daban ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake ɗaya daga cikin su kana saƙin mai shi ne mutumin da aikinsa shi ne shayar da wato sarki duk wani abin sha shi ke kaddamarwa sarki eh, ɗayan kuma shi ne wadda yake aikin khabbaz shi ne yin gurasa a cikin fadar suka haɗu da shi nabiyullahi yusuf a cikin wato kurkuku ibn kathir ce wa kana yusuf alaihi salam qad ishtahara fi sijn bil judi wal amana shi nabiyullahi yusuf ya shahara a cikin kurkuku ya shahara da karamci sadaukar da kai yakan iya shi ya juri domin wani daga cikin waɗanda aka tsare su tare ya samu sauki yana da aljud sannan yana da amana ya shahara da cewa halayensa ba wannan ba wato ba mujirimi bane ba mujirimi bane su ma suna iya identifying din cewa wannan na Allah ne a tsakaninsu wasidqul hadith kuma ya shahara a cikin kurkukun da cewa mutum ne wadda yana da gaskiya baya faɗi sai gaskiya wa kasratul ibada da kuma yawan ibada wa husnus samt yana da natsuwa da dattaku da yawan ibada salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ma'rifatu ta'bir kuma an san shi da cewa yana fassara mafarkai wal ihsani ila ahli sijin da duba mutumin da yake a kurkuku a takure amma kuma yana kyautatawa ma'abota zaman cikin kurkukun shine kyautata masa ne wa iyadatu marzahum bal yana ziyartar mara lafiya waɗanda suke cikin hali na rashin lafiya a cikin kurkuku shi ya damu da kowa yana ziyartar su yana duba lafiyarsu duk da cewa shi ma yana cikin irin halin da suke ne suke ciki wal qiyam bi huquqihim kuma yana duk inda ya samu damar ya wato tare wa mutum haƙƙinsa domin kar a zalunce shi sai kaga yana tsayuwa akan haƙƙoƙin mutane ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلف به وأحباه حبا شديدا لوكتين دوائن متى سابيو إن سكشغو واتو كركوكو suka haɗu da nabi Allah Yusuf sai ya zanto suka so shi so mai ƙarfi sosai wa qala lahu suka faɗa mai suka ce wallahi laqad ahbabnaka hubban za'idar. suka ce ya kai annabin Allah wa Yusuf kenan ba san da shi annabin Allah bane suka ce wa Yusuf lallai mu mun soka muna son ka so wanda ya wuce kima qala barakallahu kuma. da suka sanar da shi wannan sai masa addu'a yake Allah ya yi muku albarka innahu sai faɗa masa cewa innahu ma ahabbani ahadun illa dakhala alayya min mahabbatihi Ya yace ni lallai wani bai taɓa sona ba face sanadiyar so da yake min wani dole wani cuta ya same ni ta sanadiyar wani yana sona. yace ahabbatni ammati fa dakhala alayya ad-darar bi sababiha yar uwar mahaifina ta so ni sanadiyar so da take nuna min sai na cutu domin ana cewa shi nabi Allah Yusuf din nan mahaifiyarsa da shi da Bunyani ta rasu ta bar su kanana wannan na da cikin dalilan da ma yasa babansu ya fi ba su menene kulawa domin su kanana ne su dan mahaifiyarsu ta rasu wa habbani abi mahaifina ya so ni ya nuna min so fa uzitu bi sababi sai aka cutar da ni sanadiyar so da mahaifina yake min wa ahabbatni imra'atul aziz sa'annan matar al-aziz matar wannan sarkin haka ita ma ta so ni fakadhalik ita ma ku sane da labarin abin da ya faru da ni akan ta faqala sai suka ce mai wallahi la nastati'u illa dhalik mu kam duk da abubuwan da ka faɗa mu ba za mu iya ba za mu iya ba mu ci gaba da ni mu ci gaba da sanka ka summa innahuma ra'aya manaman sa'annan su biyu din sai suka yi ne sai suka yi mafarki qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra daya daga cikin su yace lalle ni nayi mafarkin cewa ina matsar giya a cikin mafarki wa qala al-akhar dayan kuma yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ni nayi mafarkin cewa ina dauke da gurasa a kaina takulu at-tayru min tsuntsaye suna ci daga wannan gurasan da nake dauke da shi a kaina nabbi'na bi ta'wili ka sanar da mu da fassarar wayannan mafarkan inna naraka min al-muhsinin lallai mu muna ganin ka daga cikin masu kyautatawa Allah tabaraka wata'ala yake ya la kuma <clears throat> qala la ya'tiyakuma ta'amun tuzqanihi illa nabba'tukuma bitawilihi qabla an kuma. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون يتي قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما ya ce ba za a kawo maku wani abinci ba face na ba ku labari ku biyu din na ba ku labari game da abincin kafin a gabato da abincin a gare ku zalikuma mimma allamani rabbi wannan na daga cikin abubuwan da ubangiji na ya sanar da ni kaga yana danganta ni'mar sanin wa'annan abubuwan zuwa gaba zuwa ga Allah duk lokacin da ya ambato ni'imar da Allah ya mai sai ya dangana zuwa ga Allah yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah zaga cewa annabawan Allah da manzanni duk dama idan suka samu koman kankantan daman za su kira zuwa ga Allah kaga zancen da ake yi tsakanin nabiyullahi yusuf da wayannan mutane guda biyu din a kurkuku zance ne na mafarki amma da suka gama labarta mai mafarkinsu ga abin da yake cewa yace inni taraktu sai ya fara ambatan minanullahi alai. ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala akan sa sannan sai yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah lalle ni na bar hanyar waansu mutane waɗanda ba su yin imani da Allah ba su yi imani da Allah ba wahum bil akhirati hum kafirun sannan su game da lahira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 mu haɗa Allah da wani koma bayan Allah komin kankantan tarayyan baya halarta a gare mu mai hakan yace zalika min fadlillahi alaina yace wannan na daga cikin falalar Allah akan mu wato su ma dan Allah ne ya wato fifita su akan sauran bayansa wannan shari'ar da suka kasance a kansa na tauhidi na kaɗaita Allah tabaraka da ibada ba iyawarsu ba ne Ya ce falalar Allah ne yana daga cikin falalar Allah akan mu wa 'alan nasi da kuma sauran mutane walakin na aksarar nasi la yashkurun amma mafi yawan mutane ba su yin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala sanadiyar kasancewar suna hada Allah da koma bayan Allah wajen ibada abubuwan da suka kasance na Allah ne shi kadai bai halalta a nema a wajen wani ko kuwa cikin ayyuka abubuwan da yake Allah shi kaɗai ya cancanci a yi mai aikin sai ga ana yi wa wani Allah ko kuma ana kiran wani Allah akan abubuwan da babu wanda yake da kudura akan su saiwa sai Allah wannan shine wato rashin godiya rashin godiya a cikin mutane walillahi masalul ala misali kana da ɗan aiki wadda kake kyautatawa kake mai komai da ya shafi rayuwarsa komai da ya shafi rayuwarsa domin Allah ya fifita ka a kansa wannan misalin misalin ina son kusanto mana da lissafin idan aka azawa mutane irin zalimtin da mutane suke yi kamar yadda muka ce shirka shi ne zalimci mafi girma kai ne Allah ya ba ya ba ka fifiko akan wani kana da wadata sai zan zanto wani na karkashin ikonka kake ta mai cinsa da shansa da wainiyarsa kai ke ɗaukawa amma shi akwai wani talaka kamar shi wadda makwabcinka ne wannan talakan shi wannan yaron hannunka ɗin nan da kake kyautatawa kake tufatar da shi kake ciyar da shi kake ɗaukar ɗawainiyarsa kake ba da gudunmawa akan duk wani abin da ya shafe shi bai taɓa maka godiya ba amma akwai wani talaka wadda bai iya tsinana mai komai makwabcinka sa'an nan wannan makwabcinkan ma babu jituwa tsakaninka da shi makwabcin wannan yaron da ke hannunka da rike duk wayan abubuwa in ya kullum idan ya idan ya taso da safe in ya to wajenka sai je je da wancan makwabcin naka sai dinga mai godiya ina maka godiya akan duk wayannan abubuwa da kulawa da kake mun in ya tashi daga aiki daga wajenka in zai koma zai je sake yin godiya zai ci gaba da aiki a hannunka a lissafin ka zai ci gaba ba za ka iya jurewa ba domin lissafin babu yadda ma za a yi lissafin da shiga kanka kai za ka ɗauki cewa wannan mahaukaci ne ya za a yi ni nake kyauta sama, amma kuma wancan kakewa ba kakewa godiya to irin matsalar da mutanen da ba su da tawakkali suke shiga kenan duk mutumin da misali ya je neman aiki ko ko wani biyan sai ya taso sai ya tafi wajen mutum kamar sa sai ce mai ai babu matsala ai za a haɗa kaza da kaza za a haɗa kaza da kaza za a haɗa kaza da kaza to wannan abun kuma na daga cikin abin da Allah ya riga ya kaddara cewa zai samu rabansa ne ko da bai komai ba wannan raban nasa kuma zai nene ne zai tabbata sai aka je aka yi wannan surkullen da aka ce wancan din ya ce a yi da aka yi abin kuma a kaddaran Allah dama zai samu ne zai wancan abin dama rabonsa ne sai ya je ya samu wannan abin ya dace abin ya shiga hannunsa a tunanin ku zai wa zai wa godiya boka boka zai wa godiya domin shi a tunaninsa abin da aka yi din nan shi yasa yayi ne ya samu abin da aka yi din nan shi yasa ya samu to kaga wannan ma wani nau'i ne na shirka mai zaman kansa sa'an nan haɗa Allah tabaraka wa ta'ala da koma bayansa yin tarayya da shi cikin abubuwan da shi kaɗai yake keɓanta da su shi ne dalili mafi girma akan cewa wannan bawan ba mai gode wa Allah ba ne wannan bawan ba mai gode wa Allah ba ne yake ya bai sijin <clears throat> ya bai sijin a arbab يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد Ya ku أبو أبو كينا ما أبو تازم كركوكو شن alloli barkatai mutafarriqun a rarrabe masu yawa kala daban-daban kowa zai sassakar wa kansa irin irin wato siffar Allah da yake so sai ga allolin ba su da iyaka za ga akwai Allah da dangi gaba ɗaya suke bautawa akwai Allah da kabila gaba ɗaya suke bautawa sannan akwai Allah da mutanen garin gaba ɗaya suke bautawa sannan ɗaiɗaiku ma suna da yi allolinsu shin waɗannan allolin ubannin gidaje barkatai ɗin nan masu yawa su ne suka fi ko kuwa Allahul wahidul fahar ko kuma Allah ɗaya mai rinjaye Allah Ta baraka wata ala ya fi karfin a ce ga Allah nan ga waɗansu alloli bai yiwa anillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi kaga tambayan mafarki suka mai go har yanzu ba ba zo kan mafarkin ba yanzu yana karantar da su tauhidi ne yana kiran su zuwa ga kadaita Allah yace ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan ba komai kuke bautawa ba face waɗansu sunaye sunayen nan tumuha. ku ne kuka sai kuka wa waɗannan allolin sunaye kuka nadawa alloli su ya ra'ayi a ce kai ka ƙirƙiri abu kai ka wa abun suna kuma kai kake rikina wa abun kaga a lissafin masu hankali ma bai yi ba ai ya kamata ka kirkiri abin da kai za ka juya shi ne ba abin da kai za ka dawo ka noma wasu ba sunaye ne da kuka sanya da ku da iyayenku ma anzala Allah biha min sulfan Allah tabaraka wa ta'ala bai saukar da wata hujja ba akan waɗannan sunayen inin hukumu illa lillah hukunci bai kasance ba face na Allah shi kadai Allah shi kadai yake da hurumin yayi ne yayi hukunci amara Allah ta abudu illa iya ya yi umarni da cewa kar ku bauta wa kowa kar ku bauta wa komai face shi zalika dinul qayyim bautawa Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba shine addini madaidaici walakin aktharan nasi la ya'lamun amma kuma mafi yawa daga cikin mutane ba su sani ba mafi yawa daga cikin mutane ba su sani ba yace ya sahibai sijin yanzu kaga duk bayan wannan bayanan gaba akan kaɗaita Allah yanzu za a yi magana akan mafarkin da suka nene ne suka tambaya mafarkin da suke neman fassararsa yace ya sahibai sijin يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صاحب السجن يا أبو أبو كرينا مزونا كركوكو تاردني أما أحدكما amma ahadukuma duk da cewa suna tare da shi ne fa ɗayansu zai hallaka su kuma zai samu zai koma ga aikinsa aikinsa da yake yi dama na shayar da sarki abin sha makamancin giya da sauransu ɗaya zai kukuta zai fita daga kurkuku kuma zai koma aikinsa a fadar saki ɗaya kuma zai hallaka Daya kuma zai hallaka shi yasa amsar fatawa sina'a ce da mutum yake koya yadda ake ake amsar ba da amsar fatawa sa'annan wajen ba da amsan fatawa ana la'akari da abubuwa masu yawa ana la'akari da abubuwa masu yawa kaga ɗaya zai hallaka kai a kake gani ka taɓa ganin inda aka kawo wadda ake tuhumar shi da kisa aka saka shi a cheese box a ranar judgment ranar hukunci sai zanto hukuncin bayan an gama kaiwa da kawowa an gama bincike hukuncin ne za a furta hukuncin kisa a lokacin da aka furta cewa domin haka kotun nan ta hukunta cewa wani dan wani a je a kashe shi ta hanyar rataye shi ka je ka shaida ran da ake bada wannan hukuncin shi kuma wanda ake bada hukuncin kisan akan sai yana tsaye kaga yadda zai kasance mafi yawa daga cikinsu. su sumewa suke yi a lokacin da aka furta wannan hukuncin ba zo ga aiwatarwa ba a lokacin da aka furta hukuncin cewa kashe shi za a yi shari'a ta tabbatar cewa kashe shi za a yi da yawa daga cikinsu za a ga sun suma na ta sai da wannan za a ga mutum ya faɗi faɗi an ɗauke shi an fita da shi ya faɗi ya suma kaga nabiyullahi yusuf a nan maimakon ya ce kai fassarar mafarkin ka kaza kai fassarar mafarkin ka kaza sai yake a hado kuma ɗaya daga cikin ku wanne ne daga cikin su oho shi da ya fassara mafarkin guda biyu ko sai yake yake amma kuma amma kuma amma ɗaya daga cikin ku fa yasqi rabbahu khamra fa yasqi rabbahu khamra zai shayar da ubangidansa zai sayar da shi giya mana zai koma sayar da ubangidansa giya karshen al'amarinsa zai fice daga kurkukun nan kuma zai koma sayar da ubangidansa giya wa ammal al'akaru fa yuslam fa ta'kulu at-tayru min ra'si amma kuma ɗayan kuma za a tsire shi ne mana za a kashe shi a rataye shi at-tayru min ra'si zai daɗe a tsire a rataye har ya zanto tsuntsaye za su danga zuwa suna suna wato a sarar kansa sai yake qudiyal amru yi fihi tafiya. al'amarin nan da kuke neman fatawa game da shi al'amarin nan da kuke tambaya al'amari ne wanda aka riga aka ne aka riga aka hukunta na mahala abin da na faɗa muku ɗinnan zai kasance akwai daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka ce bayan san baiwa mutane biyu ɗin da sun faɗa wa annabi yusuf mafarki kuma ya ba da fassarar mafarkin wannan ya ce ga mafarkin da na yi wannan ya ce ga mafarkin da na yi annabi yusuf ya ba da fassara ibn kafir ya ambata a sa'ar da wayansu malamai suka ce sai waɗannan mutane biyu ɗin suka ce suka ce wa Yusuf cewa mu ba gaskiya ba ba wani mafarki da muka yi kawai muna son mu jarraba ilimin ka ne bayan sun faɗi wannan ne sai annabi Yusuf ya ce ya faɗa masa cewa al amru alladhi fihi tasafiyan sawa'un kun yi mafarki ko ba ku yi ba abin da zai faru da ku ku biyu din kenan amma magana mafi rinjaye yadda ayoyin zahirin ayoyin nan suka nuna shine cewa mutanen lallai sun yi menene sun yi mafarkin har ila yau har ila yau game da fassarar mafarki mun faɗa baya cewa idan ka ga alkhairi kai wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya akan alkhairi da ka gani a mafarki game da kanka kar ka faɗa wa kowa sai masoyinka idan ka ga sharri ka nemi tsarin Allah ka juya a salon kwanciyarka idan akwai yiwuwan ka tashi ta yi alwala ka yi sallah ka kuma nemi tsarin Allah daga abin da ka gani sa'annan a take ka yi tofi sau uku a gefen hagunka kuma kada ka faɗa wa kowa domin hadarin da ke tattare da faɗa wa mutum mafarki domin aka ce muka karanta wannan hadisin da manzala su sun yake kwatankwacin mafarki kwatankwacin wani abu ne da ke rataye a kafan tsuntsu duk wani abin da aka rataya ya a kafan tsuntsu akwai yiwuwar ya faɗi da sauki ko tunda shi tsuntsu ba tsayuwa a waje ɗaya yake ba yace to yana rataye a kafan tsuntsu muddin idan aka fassara shi zai menene zai auku idan aka fassara shi zai abu shi yasa in za ka faɗa wa mutum ma in ya zama labujja ka faɗa wa mai ilimi wadda ba zai maka wawan fassara ba domin haɗarin da ke tattare da yin fassarar mafarki wa qala lil ladhi dhanna annahu najid وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال للذي ظن أنه ناج منهما نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام سيفدعوا ɗaya daga cikinsu wadda yake tsammanin shi zai kubuta daga cikinsu ibn kathir ya allahu alam ya faɗa mai a sirrance tun da ai a lokacin da yake fassara mafarkin bai ayyana su bai ayyana wa kowa fassararsa ba kawai ya ce a hadu kuma ya ce al'afar sai sanar da wadda aka yi wa fassarar cewa zai koma fadar sarki din nan wadda zai kubuta daga cikinsu. yace udkurni inda rabbiki yace ka tana da ni a wajen ubangidanka ka tana da ni a wajen ubangidanka domin ya san wannan zai fita daga kurkuku kuma zai koma fada kuma kaga mutumin da yake da kusanci da sarki irin kusancin da shi ke bashi abin shansa kaga yana kusa da sarkin ko mm. sai ce uzkurni inda rabbik idan ka koma ka tana da ni ka ambace ni a wajen ubangiranka fa ansahu shaytanu dhikra rabbi shaytan kuwa sai ya menene sai ya mantar da shi ya ambaci annabi yusuf a wajen shi sarkin malama suka ce wannan sharrin shaytan ne domin kar annabi annabi Yusuf ya fito daga ina daga kurkuku shi kasancewar annabi Yusuf a kurkuku nasara ne gawa da shedan domin idan annabi Yusuf ya fito yana kurkukun ma yana ya fara ya fara yada tauhidin a cikin kurkukun ma bai fasa yada tauhidin ba ina ga an bashi ya an bashi yancin sa ya fito cikin jama'a so zai zo ya wato uh, kwaci mutane daga kairin shedan na ga shedan bai son ya fito shedan ya mantar da wannan ambatan annabi yusuf a wajen ubangidansa wanda shine sarkin kenan Ya yace falabisa fi sijini bid'a sini sanadiyar haka sai ya zauna a kurkuku na wayansu 'yan shekaru ah, kalmar bid'a yana farawa daga kan uku zuwa tara tsakanin shekara uku zuwa shekara tara ibn kafir ya ambato cewa akwai masu cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi shekara goma sha biyu a kurkuku a kan gaskiya ba duk da cewa ba wani laifi da ya aikata waɗanda suka kai shi kurkuku kuma sun san bai laifin ba kuma amma duk da haka an kai shi kurkuku ko ya yi shekara goma sha biyu عليه الصلاة والسلام وقال الملك وقال الملك إني أنا سبع بقضات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين أنا cikin sai sarki ya yi mafarki wannan sarkin da muke magana yanzu shine babban sarkin banda mutumin da shi Yusuf alaihi salatu wassalam ya zauna a gidansa banda mutumin da Yusuf alaihi salatu wassalam ya zauna a gidansa shi wannan yana gaba da wadda annabi Yusuf ya zauna a gidansa wadda annabi Yusuf ya zauna a gidansa yana matsayin kamar wato minista ne kamar waziri ne wannan babban mm, wato sarkin sai yayi mafarki wa qala al malik inni ara sab'a maqaratin siman ya'kuluhunna sab'un Ya yace ni ina ganin sab'a baqarat shano bakwai simanin wato shanu masu girma kosassu siman suna da girma suna da alamar sun koshi bakwai nake gani a mafarki ya hunna saboda ya ja kuma wayannan shanu ɗin nan masu girman nan kosassun nan sai nake ganin wayansu shanun su kuma su bakwai kan jamammu ramammu suna cinye waɗannan manyan shanun su bakwai kuma ka san a mafarki babu abin da mutum bai gani ko za ka iya kwana ka da kokobo a jikin da kuma ka yi mafarkin ka zama ka wato mallaki kuɗi irin na ɗan gwaje ko? Ƙarin gabar da sai ka ce ashe ya ne. wani sai ja tsaki ce ina ma ba ina ma da ake ba mafarki bane a mafarki babu abin da zai faruwa ga ramammun shanu bakwai sun cinye manya-manyan shanu sassu guda bakwai ya kuluhun na ijafin wa saba a sumbulatin khubrin wa ukara ya bisa sa'annan na ga wato kawunan haɗi guda bakwai kore kadar su mana a wato kasan sabon idan idan abin shuki ya fara tsirowa idan akwai yalwar ruwa idan abin shuki ya fara tsirowa zai tsoro kalarsa yaya kore ma'ana akwai nema kenan kuma akwai bishara da cewa amfanin gona za su yi ne za su yi kyau muddin ba wai ruwa ya yanke ba ne wa ukara ya bisa kuma na ga wa'insu kawunan haɗin kuma kawunan haɗin kuma na ga wa'insu busassu wa'innan wannan kore ne ma'ana khadrun yani'a wannan kuma yabis wayannan sun bushe kamar yadda ka san ya fara tsirowa sai rana ta menene ta busar da shi ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum min ru'yati aburu aka ce almala sune bokaye masana wadda su a lokacin suna ganin su sune a matsayin malamai tun da su ne masu gudanar da gidajen bautan gumaka yace aftuni fi ru'yaya kuma ne fatawa kuma ne fassara wannan mafarkin in kuntum ta ta'burun idan kun kasance ma abota fassara wato mafarki sai suka ce qalu adghasu ahla suka ce ai wannan ah, wannan wato adghas wannan wato kwashe-kwashen mafarki ne wadda bai da ma'ana ya za ka ce kaga ramammun kaga manya-manyan shano bakwai ramammun shano kan jamammu suna cin manyan shano. wannan ai su ahlam ne wato irin mafarkan da bai ma kamata a damu da su ba don ba za su ba da wani ma'ana ba wa ma nahnu bi tawilil ahlami bi alimin kai ko da ma mabarci ne mai ma'ana mu ba ma masu iya ba da fassarar mabarci ba ne ina ga wannan mabarkin da yake kawai kwashe-kwashe ne kawai ba su da ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qala allazi naja minhuma وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتنا أنبئ أنبئكم بتاويله فأرسلوا وتم وانشان دا يقبتا لغا kurkuku kuma ya koma fada shayar da sarki sai ya tuna ai wannan halin da yake ciki shi ma mafarki yayi aka fassara mai kuma fassaran ta gaskiya tun da nan bokayen suka ce su ba su iya ba za su iya fassara wannan mafarkin ba suka ce mai a alam shi sai a lokacin ka tsawara cewa mutum ne ka kyautata mai a kurkuku ka kyautata mai ka kyautata mai kuma kamai mai bishara ba da abin da zai same shi na alkhairi cewa shi zai kubuta daga wannan wahalar da ake ciki sai da sai ka ce idan ka fita ba kar ka manta da ni ba amma da ya fita bai tuno da kai ba sai bayan shekara goma sha biyu amma za ku yi wani abun mamaki nan gaba وقال الذي نجا منهما raba بعد umma, sai wadda ya kubuta daga cikin wannan abokanan zaman kurkukun Nabiyullahi Yusuf kuma yayi zaman wani lokaci mai tsawo ana unabbiukum bi ta'wilihi ni zan sanar da ku da fassarar wannan mafarkin fa arsilun amma ku aice ni ba ni ne nake da fassarar ba ku aiki ne maluma suka ce a karkashin wannan aya idan aka tambaye ka fatawa baka sani ba baka sani ba ka ce baka sani ba sa'annan ka je ka nemo sani a wajen wadda ya sani shine abin da wannan yayi kaga da wani kawai sai fuska sai ce ga nabiyullahi yusuf mun zauna da shi a kurkuku yana fassara farki ba baka fassara kawai shi ma sai ya fassara da kansa yadda mutane suke wa addini kenan kowa mai iya bada fatawa a addini mutane wasu lokutan al'abarin mutane yana bani mamaki akwai littafin da imamu min qayyim ya rubuta i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin ni sunan littafin ma tsoro yake bani wallahi kullum idan na ji sunan littafin san in ji na firgita wa i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin ilmantar da ko kuma tunatar da signatories ɗin Allah waɗanda suke yin signature a maimakon Allah a bayan ƙasa. Su ne ne masu yin signature a maimakon Allah? Su ne malamai wadda mutum zai ce a akar makalla abu kaza ya faru da ni a sallah yanzu zai ce babu matsala sallar da ta inganta. Ya ba da fatawa ko? Fatawan nan a cikin wani addini a cikin addinin Allah ko? ya bayar kenan on behalf of waye on behalf of waye Allah to mutum kuma bai jin tsoron kuma ya bada fatawa ya ce kawo kaddan kawai a ce wannan fa na Allah ne ya ce eh, zan sa hannu amma ko bai jin tsoron tsayuwa a gaban Allah yake bada fatawa bai ba zai waiwayi baya ba kawai ya sani ko bai sani ba sa'annan a fatawar musulunci misali yanzu idan aka tambaye ka aka ce mai hukuncin kaza da kaza da kaza da kaza a lokacin da aka tambaye ka dan sai ka kaccan wato ka ka ka kai kai ka ba da amsa ba tare da sani ba ko sai ka amsa tambayar a yanzu da aka tambaye ka sai ka amsa tambayar alhali a lokacin da kake amsa tambayar kawai kana ta abin nan ne daukowa kake yi ka bayar baka sani ba da aka tashi sai ka je ka duba amsar sai ka ga cewa amsar da ka bayar ya yi daidai da abin da malamai suka mere ne suka faɗa har ila yau ka aikata haramun kuma Allah zai tambaye ka duk da cewa amsar da ka baya ɗin faɗiwa sai ya zo daidai da bayan ka je ka bincika duk da hakan ka aikata haramun haramun ne a lokacin da aka tambaye ka baka sani baka faɗa haramun ne me laifin ka ce baka sani ba me laifin ka ce zan tambayo mai laifin ka ce zan binciko kai kai wane ne kai wadda dole sai ka san komai kuma in aka tambaye ka yanzu dole sai ka faɗa a matsayin ka nawa Sannan, ya ya zama aibu idan baka sani ba shi mai tambayan ya kai me yasa shi bai sani ba to idan kai baka sani ba ashe? waɗanda ba su sani ba alal kalla sun zama nawa kenan sun zama bito sai yaya sai a yi tashin alkiyama wannan ba addini ne ba ba abin wasa ba ne sai ya arsenal zan fassara maku amma ku aike ni zuwa ga inda zan ɗauko mini ne fassara yace yusufu ayyuhar siddiq يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون yana zuwa kurkuku Yaje je tarar da annabi Yusuf yana can tun wayannan shekarun kai tsaye ce mai Yusuf ayyuhas siddiq ya kai Yusuf as-siddiq mai yawan faɗin gaskiya aftina fi sab'i baqaratin siman ka ba mu fatawa ka fassara mana wannan mafarkin game da bakaratin siman wayansu shanu ne guda bakwai manya sabi'a bakaratin siman ya kulhunna sabon ija, waɗanda wayansu shanun kuma su bakwai kan jamammu ramammu suna cinye wayannan manyan shanun wa sabi'a sumbulatin khubrin wa ukhra bisa. da kuma kawunan hatsi waɗanda launinsu kore ne da kuma waɗansu bakon waɗanda su kuma busassu ne la'alli arji'u ilan nasi la'allahun ya'alamu. domin ni in koma ga mutane domin su sani su san ma'anan mafarkin nan maluma suka ce annabi yusuf sai ya ce qala tazra'un قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد كل ما قدمتم لهم كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصرون وقال الملك ائتوني به فلما من بعد ذلك عام ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون الله تبارك وتعالى يقول النبي يوسف kai tsaye sai su ga fassara mafarkin qala tazra'una sab'a sinina da'ban fama hasadtum fadharuhu fi sunbuli illa qalilan mimma ta'kulun domin lokaci abin da nake son na yi tsokaci a kan sha'ana kafin gobe mu zo mu shiga fassarar mafarkin da kuma abin da ya biyo baya abin da nake son na yi tsokaci a kansa wadda yake da alaka da waƙalar labi na jamin huma da muka karanta a dazu Shi ne cewa da annabi Yusuf da mutumin nan ya koma kurkuku bayan shekaru abin da ya kawo shi ba ma batun annabi Yusuf din bane a wata bukata ce da ta taso a fada yake son annabi Yusuf ya bada ya bada fatawa to sanadiyar mafarkin nan ne mafarkin da sarki yayi shi zai sanadiyar fitowar annabi Yusuf amma kuma ku duba lokacin da annabi Yusuf mutumin nan ya zo wajen annabi Yusuf ya fuskanta shi da tambayoyin mafarkin kai tsaye annabi Yusuf kuma ya shiga fassara mafarkin kai tsaye maluma suka ce abin mamaki annabi Yusuf bai faɗa mai cewa haba bawan Allah haka muka yi da kai <laughs> shekara nawa kenan <laughs> shekara nawa kenan baka neme ni ba sawa'un shekara uku ko shekara tara ko shekara goma sha biyu wanne ne kaɗan a ciki a kurkuku ba a kurkuku malama suka ce annabi yusuf bai tambaye shi ba bai ya ba shi uzuri bai ma buɗo zancen cewa ba na faɗa maka cewa ka tuna da ni idan ka koma fada ba sai yau za ka zo sa'an nan yau nan da wannan bukatan ba ta taso ba kenan ba za ka zo ba kenan da nan zan ci gaba da zama duk wayannan annabi yusuf alaihi salatu wasalam bai menene ba bai faɗa ba a wannan gaban ah, malam Yahaya yana karanta ayoyin nan na wannan abubuwan da suka faru tsakanin bawan Allah nan da ya je ya koma fada ya ci gaba da shan isi kawai shi ya manta da Annabi Yusuf sai da tana da wani kes da na taɓa yi ne kama da wannan <laughs> shi ma shi wannan wani bawan Allah ne a kotu na ganshi shi na ganshi wani abin tausayi ashe mujirimi ne abin tausayi bai da lawaya kuma ke tsaye da criminal case ni kuma yadda Allah ya yi ban iya ganin irin wayannan mutanen in kau da kai idan idan na barci a wajen zan yi ta zan yi zan yi zan ji kamar na zalunce shi alhali ba abin da ya hada ni da shi kawai zan dinga jin na zalunce shi to muna zaune ina ta kallon sa ina ta kallon sa ya ga ina ta kallon sa ina ta kallon an tawo da shi daga firizin. sai na ce mai sai ce mun barista dan Allah ka taimake ni da alamun ya ga cewa kaman akwai tausayinsa a fuskata sai ce mun barista dan Allah ka taimake ni yace wallahi zalunta na suka yi zaluntan ta suka yi sai na ce me ya faru da kai faɗa mun me ke faruwa sai ya bani labari labarinsa da ya bayar labari ne wanda ya tago kuma ya kago labarin kage ne kyau sai na kare jin tausayinsa sai na kare jin tausayinsa sai ce babu matsala kuma ga shi baka da lauya ko ce baka da lauya ce, wallahi sharri suka mai aure yake nema sai suka mai sharri ya nemi a haɗa shi da da mahaifin yarinyar ya san mahaifiyarta yake a hada shi da mahaifin yarinyar domin ya turo mata suna ta mai kwana-kwana har suka zo suka mai wannan shirin. neman aure ne ya kawo shi sai nake a gaskiya inda yi labarin da ka bayan inda ya tare to gaskiya an zalunce ka sai na shiga kesin a kyauta da na fara kesin aka fara daukan shaidu kasan akwai abubuwan da lauyoyi suke yi a yi ni abin da na sani abubuwan da ka faɗa min ne su na sani abin da ban sani ba Allah ba zai ne ba ba zai tambaye ni ba to an yi an yi test din nan kuma mun fara samun nasara domin shaidun duk da cewa wayancan su suke da gaskiya amma shaidun sun zo sun kwaba sun zo sun kwaba sun faɗi abubuwa da suke cin karo da juna da sauransu shi yasa ba dole bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargadi yake duk mutumin da ya zo ya iya daɗin zance a kan haƙƙi har na gamsu da zancensa na ɗauki haƙƙin wani na bashi yake to na yanko mai wani bangare ne daga wajen nawa ba idan shari'a ta yanko maka haƙƙin wani ta damka maka domin shi alkali ya yi amfani da abin da ke gabansa na zaɓi sai ya gamsu da bayanan waɗannan sai ya ɗauki abin da ba haƙƙinka ba ya baka manzon Allah yake an baka an yanko maka ne daga jahannama aka baka in ka ga dama ka ce shari'a ta bani nama dai aka baka domin haka ko da shari'a ta baka ka koma ka mayar wa ma'abota ka hajji hakkin su to shaidu sun zo sun kwarsa a yadda shari'a take tafiya dai wa'ancan din ba za su samu abin da suke nema ba amma tunda Allah ba azzalimin kowa bane kuma ni Allah Allah yana son ya fitar da ni daga cikin wannan zaluncin sai nake wa bawan Allah ne nake mai kai tun da muke zuwa ce tsinna kai baka da ƴan uwa ne baka da mata baka da eh, ƴan uwa baka da iyaye baka da tun da ake zuwa ce tsinna mun taba ganin wani mutum naka da ya taba biyo ka kotu ba ya zo ya duba yanayin da kake ciki sai ki a ah, ai wallahi ah, ba matsala mutane na zan ce ma akwai wadda ba Ah, wani amini na zai zo ya gaishe da kai ashe amininsa amininsa ɗin a kurkuku suka haɗu duk criminals ne <laughs> duk criminals ne ba san juna ba a kurkukun suka haɗu ka san idan suka haɗu a kurkuku wannan criminals ɗin sai kai ne kai wace aini aini ne yan kaza na dambari wani mutum wannan sai ce ah, a ayi na ka kaɗan ne ni kuma kaza ne kowa sai faɗi gaskiya su faɗa wa kansu gaskiyan abin ta'asan da suka aikata to sun faɗi wannan sun fallasa wa juna abubuwan da suka yi ni kuma na na zargi wannan da cewa ni ban gane ba kai ba ka da mutane ne ba wanda yake zuwa duba ka kaza kaza da sauransu sai ki akwai wanda zai zo kawai sai wani ya kira ni wata ran sai ki shine aminin wani zai zo ya same ni a office sai ce okay to yayi to zo ka same ni da ya zo ya same ni a ofis ka gaisa kaza kaza da sauransu wani fa yana godiya ya faɗa min yadda nake taimakonsa kes ɗin na a kyauta kake yi kaza kaza na ce babu matsala to da ya tashi tafiya zai tafi Kuma muka yi sallama sai ce wallahi ka san barista ai ni ni su na mutanen su ne ba su da wayo kai da kaske da kaske ba ya damfari mutanen nan ne ba eh amma da yana da wayo ne ai ya kamata kana yin wannan abin ka dinga dan ajiye kuɗin da za a yi kes ah sai na ba ina jin haka sai yake haba damfaran sai yake ai ai kaza kaza da kaza ai mun zauna a nan kuma sai ya sake faɗa masa kira suka haɗu bayan ba mun gama hirar lafiya lafiya mai bakwai ya rufe bakin sai tafi <laughs> ya mun gama hirar sai tafi ke. kenan da yake ni Allah yana son ya fitar da ni sai ce ai a kurkuku muka zauna tare da shi a kurkuku muka haɗu ban taɓa sanin sa ba ya ba ni labarin abubuwan da ya gaba ɗaya yadda ya karɓi kuɗin mutanen nan kaza yarinyar yadda yake yaudarar ta ya karɓi kuɗin ta ya karɓi kuɗin mahaifiyarta kaza kaza kaza yake haba sai ta bugun cikin ya faɗa min komai nake to babu matsala shi yana yin korafin cewa ai shi da ba wawa bane irin wannan ka tamfari mutane kuɗi masu yawa haka amma baka ajiye kuɗin za a yi ba ka ji ba wato wannan shi professional ɓarawo ne wato ana yin satan ana ajiye kudin ce shi kuma akwai layar da shi ba ruwan shi kudin ce sun yake yake nima nake haka aka yi wai haka aka yi yake to shi Allah to to to ba matsala ba matsala muka yi sallama ya tafi next adjourn date sai na zo gaban alkalin sai na ce sai na ce wa alkalin na ce I'm, I'm withdrawing from the case. Sai ce Abdulaziz why? They say, my lord, I'm withdrawing. I can't continue. I have my reasons. Shi nan on record, sai cewa alkalin yau ma da ba zan zo ba, amma kuma domin girmama kotun ya kamata in zo in place on record cewa ni daga yanzu ba lauyan mutumin nan ba ne. Kuma san kuma a doka wannan sirrinsa ne bai kamata ka faɗa wa kowa ba. Wannan privilege information na kike da shi bai kamata ka faɗa wa kowa ba. ni na fidda hannu na ake na to kaga wannan ma wannan ma kaman irin na annabi Yusuf ne da yake wancan ke ka tana da ni wannan kuma yake fallasa shi <laughs> wancan shi mantawa da annabi Yusuf yayi wannan kuma shi kuma zai fallasa ya fallasa dan wata ala ayyata ire-iren wayannan abubuwan suna kasancewa wannan na daga cikin wato matakai na jarrabawa da annabi Yusuf ya fuskanta kafin Abin da Allah ya mai alkawari ya zo ya menene ya zo ya cika kamar yadda na yi zama tawa kasancewar mutum yana fuskantar kalubale a rayuwa mutum zai fuskantar kalubale kamar yadda kasar ranci zai fita amma kuma Allah ya rayar da shi kuma Allah ya arzuta shi kuma Allah ya ɗaukaka shi akwai wannan hadisin mutumin da hadisin as wa sulut kai wa ne sunan sa harun ina ganin sa'ad shi ke kwance akan ganin rashin lafiya rashin lafiya ya tsananta yana da kuma ɗaya mace ɗaya ga dukiya ya ƙara sai ki garka yawan rashin lafiya da alaman ba zan tashi ba dukiyar nan gaba ɗaya san barwa wannan yarinyar manzo Allah shin zan iya yin zan iya yin wasiya ni sadaka ni yawa kafin kafin bar duniya manzo Allah sallama yake ka bar iyalinka iyalanka cikin wadata yafi a ce ka bar su cikin menene cikin talauci sai ce to zan iya yi da rabin dukiya na manzo Allah ce a rabi ba zai yi ba yace to ɗaya kashi ɗaya cikin uku ba manzo Allah ce kashi ɗaya cikin ukun zai yi duk da cewa shi ma din yana da yawa amma an ba da izinin za a yi wasiya na dukiya gaba ɗaya kashi ɗaya cikin uku to wannan sahabin da ke kwance yake tunanin mutuwa zai yi yake tunanin yayi sadaka da kusan dukiyarsa gaba ɗaya. maluma suka ce sai da ya rayu ya zo ya haifi 'ya'ya maza goma bayan rashin lafiyar nan da ya sa yake tunanin bari ya tsalaka kawai tun da yanzu ya sai da ya rayu zai haɗi 'ya'ya maza goma ya samu lafiya ya dawo kan kafafuwarsa ya haifi 'ya'ya maza goma shi mutumin ne ba da yake tunanin yanzu zan mutu amma kuma akwai abin da Allah ya rubuta mai zai ci gaba da rayuwa har za a rubuta shi da 'ya'ya maza goma domin haka wayannan abubuwa ne waɗanda annabawa waɗanda suka taho da mu'jiza suke fuskanta a hanyar isar da sakon Allah tabaraka wata'ala ina da mu wadda ba annaba bane kawai mu almajirai ne wadda muka dan san abin nan wayansu harufa na addini muke kokarin kiran mutane idan wani abu na tarjiya da dubale ya same ya same mu sai mu watsar da aikin sai mu koma gefe mu ce mun fasa wai yin haka ce yaya sai ka ce ai sun fusa da ni sun fi sakar da kai shi yasa ka daina kira zuwa ga Allah ya kamata wayannan abubuwan amfanin wayannan kisas domin mu dauki da rasili za mu dasa aya nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance ko su kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya mu mana ga baki daya ɗayan uwa mai fa shigo goman kace kamar jiya muka fara tafsirin nan ranar farko Ramadan ya shi za mu shiga goman karshe goman karshe daban ne a cikin watan ramadan domin haka mu kara akan abubuwan da muke yi a baya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk abubuwan da yake yi a baya in aka zo goman karshe Ninnin cewa yake yi sadaka ne amma ibada ne tsayuwan dare ne karatun alkur'ani ne in aka shiga goman dare ninninkawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ya kuma ya dakar da mota daren lailatul qadr da ke cikin wannan goma karshe din Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance da cikin bayansa waɗanda yake yantarwa daga wuta a wannan wata mai albarma bukatunmu na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana su gabaki daya hada subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk